Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu tare da baba yakubu makeri muke farin cikin jan ragamar shirin zaben shugabannin kananan hukumomi na share fage da jam'iyyar apc ta gudanar a jihar kaduna ta bar baya da kura muna da rahoto bayan labarai sai kuma ziyarar gani da ido da gwamnan jihar borno ya kai garin bama maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi mu kuma ba nazir ahmed hausawa fili ya gabatar da shirinsa na jaridun sharhin jaridun amurka kamar kullum za mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Kwana ɗaya bayan da ya kira yarjejeniyar kayya tsakanin Washington da hukumomi da ke birnin Seoul um, a mazaman um, nasara ga ma'aikatan Amurka da Koriya. Shugaban Amurka ya yi barazanan cewar zai dakatar da fara aiki da sabuwar yarjejeniyar tsakanin ƙasashen biyu. Trump ya faɗa wa wani taro a jiya Alhamis a jihar Ohio cewa tana yiwuwa ya fasa aiwatar da wannan yarjejeniya har sai an cimma yarjejeniyar wargaza makaman nukiliya da ta koriya ta arewa ya kira sabunta yarjejeniya da koriya ta kudu muhimmin batu kuma ya ce zai tabbatar da ganin an yi wa kowa adalci trump bai yi karin bayani a kan dabarunsa na dakatar da yarjejeniyar ko kuma wani irin hanya za a bi da koriya ta kudu kan batun nukiliyan koriya ta arewa a daidai lokacin da yake shirin taron kole da shugaban koriya ta arewa kim jong-un nan kafin watan mayu amurka ta faɗa a jiya alhamis cewa rasha ba ta da hujjan korar jami'an diplomasiya amurka a zaman martani akan korar jama'an rasha da amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi saboda zarginta da amfani da makaman guba a kan tsohon ɗan leƙen asirin rasha da ke zama a england fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da wata sanarwa a maraicin jiya alhamis cewa abinda rasha ta yi ya kara su kurkuta dangartakan amurka da rasha ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya sanar da koren jama'an diplomasiyya amurka guda 60 a wani mataki mayar da martani a kan ta sakeyar jama'an rasha daidai adadin da amurka ta kura haka kuma rasha na ta ba da umarnin rufe karin ofishin jakadancin amurka na birnin st petersburg tana mai cewar tilas a tsaye da aiki a wurin nan da kwanaki biyu ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babban kotu a kenya ta ci manyan jami'an gwamnatin kasar su uku taron dala dubu biyu su bisa laifin bijirewa umarnin kotu da suka hada da sakin wani madugun 'yan adawa miguna-miguna hukuncin ya nuna ja'in ja da ke na tsawon watanni uku da ke tsakanin bangaren zartarwa da bangaren shari'a game da rashin fahimtar da aka samu a zaben shugaban kasa a bara minista harkokin cikin gida na kasar kenya fred matiangi da speto janar 'yan sanda joseph bonnet da kuma shugaban hukumar shige da fice gordon kilahagawere ba su bayyana a kotu a jiya alhamis ba alkali george odunga shine ya yanke wannan hukuncin al'ummar kenya sun wayi gari a ji alhamis suka ji cewa an ci saƙiyar miguna a karo na biyu cikin dare zuwa ƙasar dubai wani lauyan kare haƙƙin bal'adama kuma mataimakin miguna shine faɗawa shirin muryan amurka na daybreak africa cewa an tilastawa miguna barin kasar ne bayan da aka dirka masa magani lauyoyi a birnin nairobi sun sa kyalle mai ruwan dorawa a jiya alhamis don nuna rashin amincewansu da wannan matakin a jiya alhamis ne wata kotun faransa ta umarci tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy ya gurfana gabanta bisa zarginsa da cin hanci da rashawa da kuma amfani da martabansa ta hanyoyi da ba su dace ba shari'ar za ta mai da hankali ne a kan maganar da ta wayar tarho da ake zargin sakuzi da yi da wani alkali da ke binciken zarge da ake ma hukumar yaƙi neman zaɓen sakuzi a shekarar 2007 wanda ya sami gudunmuwa ta ɓarauniyar hanya ana zargin ɗan siyasa ne mai ra'ayin mazan jiya ya yi alkawarin zai sa a ƙarawa alkali mai binciken girma idan shi ma ya amince ya bashi wasu muhimman bayanai game da binciken yakin neman zaɓensa a wannan magana da alkali gilbert azibet babban alkalin babbar kotun ƙasar sarkozy ya ce zai taimake shi ya ba shi wani babban mukami a monaco mai makwabta da paris 'yan sanda kuma sun ɗauki wannan hirar tasu a kan faifai labaran duniya kenan kuka saurara. To da labar mu faro takon a jihar Borno, Najeriya inda gwamnan jihar Kashim Shatima ya je garin Bama domin sa ido kan yadda ake gudanar da ayyuka da nufin maida waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya tilasta ƙaura gida. A cikin hirarsa da wakilin Haruna Dauda biyu ya bayyana irin ci gaban da aka samu. Gidaje kusan dubu goma ɗaya da ɗari biyar an gama jara su. Babban abin shine ruwa. Don zagaya kowace bohol in ga cewa an yi tanadi na ruwa da magarantu da asibiti kuma da sauran gari insha Allah ba zan koma ba da na niyya zan koma gobe amma in ban tabbatar da generators na boreholes sun ba su iso ba in ban tabbatar da masu ministry of works zo su gyara street lights din garin ba ba zan bar garin ba sai na imani cewa abin da ya cancanta a yi an yi ya kashe ganin batun tsaro ne ranka daɗe batun tsaro shine mun siya excavators ban san me excavator a turanci ba abin da tona rami abin tona rami guda hudu sabbi muna son mu ga cewa an tona rami da ke zagaye da garin don kar in ta na su samu sararin shigowa garin kafin mu bar mutane su zo ba zan gari gari ba sai operators in sun zo sun fara aiki na fahimta cewa aikin na na tafiya ko zan yi kwana uku ko biyar ko shida niyana shine ne yi kwana uku amma in ban gan su a kasa ba zan zauna nan har asabar lahadi har litinin ma zan zauna amma in na ga sun fara aiki gobe na iya barin garin to daga da batun makarantu fa makarantu primary schools a cikin garin nan manya-manya guda tara kuma primary school na garin nan manyan primary school ne masu classroom guda talatin arba'in ba kan classroom classrooms ne manyan classrooms ne masu talatin arba'in kuma duk an gama su amma abin da ba gama ba shine batun kicin da za a dafa yara batun ruwa kuma za mu samu su sola za mu samu don dole a yi amfani da fanka na wuta don a yi musu amfani da abin da ake kira digital technology a koyar musu to mun zo da solar inverter da za a sa kowace makaranta don yaran su samu ilmi na gari nan gari ya batun masu dawa ranar litinin babban abin shine a yi hankali a yi nadama kuma a lura da gari su ne masu garin su ne za su lura da garin su kar wayansu 'yan ta'adda su samu sararin shigowa cikin gari su zo su yi barna shi yasa ba mu so mu takura jama'a ba amma dole ne mu dauki matakai cewa wanda ya cancanta ya shigo garin ne zai shigo ba za su ji dadin zuwansu da farin ba amma insha Allahu gobe da jibi da gata za su ga cewa matakan da muka doka don mu kare zaman su a garin ne. Daga ƙarshe ya excellency ya kake ganin yanayin yadda garin Bama yake ganin cewa ka zaga kuma ana shirin za a dawo da waɗannan mutane a takaice. Na yi farin ciki bisa ga aikin da Ministry of RRR suka yi. Wallahi sun yi abin a zo a gani. Har yanzu akwai gidajen da ba gama ba amma an gama gidaje dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar. a cikin kashi gari an gama kusan saba'in zuwa tamanin so ya kai a yi musu yabo ya kai a gode musu za mu yi gwargwaron karfin mu ga cewa sauran gidajen ma an gama su masu gida su koma garin su a kai fito daga harkokin tsaro a jihar borno kuma sai siyasa a jihar kaduna inda zaben share fagen shugabannin kananan hukumomin jihar na jam'iyyar apc mai mulki ya bar baya da kura tare da zargin waɗansu 'yan takara da raba wakilai zunzurutun kuɗi kama daga naira dubu ɗaya har dubu ɗari uku domin neman kuri'u wakilin isa lawal ikara ya zanta da albashir umar anchawo shugaban matasa na jam'iyyar apc kan wannan lamari inda ya bayyana cewa to babu shakka mu a tsarin siyasanmu idan har an raba dubu ɗari uku ni musa sarkin yaƙi ban sani ba abinda na sani mafi yawancin 'yan takarar nan wani ya ba da naira dubu hamsin wani ya ba da naira dubu talatin wani ya ba da naira dubu ɗari wani kuma ya ce abinda duk wane ya bayar ma zan iya bayarwa ko ma in ɗora a ƙarƙashin haka to kaga mu kuma muna da tsari da wadda duk muka amince muka ce muna yin shi wallahi ba za ka gan mu wajen wani ɗan takara ba amma gaske ne akwai waɗanda a cikin kuku delegate suka samu kashi-kashi na kuɗi a wurin 'yan takarar nan e babu shakka akwai waɗanda suke jagoran jam'iyyar apc da sukan je nan gidan su yi rantsuwa su tafi nan gidan su yi rantsuwa su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane amma kana ganin kuɗin ya yi tasiri wato waɗanda aka ba kuɗi a cikin wannan zasu zaɓen nan akwai waɗanda ya canza musu ra'ayi suka zaɓi wanda ya biya wallahi soyayya ne ta yi tasiri a zaɓen ƙaramar hukumar zaria don kuɗin bai tasiri ba amma kuma an karɓi kuɗin an kuma malam nasiru shi ya ce a karɓi kuɗaɗe ma a hannun waɗanda suka fito takara su karɓa su ne to ni na lawal musa Yasku-1 kuma na gunduman dambo a zaria local Gamma? to ya aka yi zaben fadda gwanin ku na zaria tun da muke zaɓe tsakanin ga allah ban taɓa samun zaɓe ingantaccen zaɓe mai kyau da kwamishinan zaɓen na ya gabatar da shi irin wannan ba amma an ce an yawo da kuɗi a wurin zaben an yawo da kuɗi amma a gidajensu kashin a zo wurin zaɓe amma da aka zo wurin zaɓe an zuba jami'an tsaro babu yadda za a yawo da kuɗi a wannan wuri saboda kowa ya je gidan ɗan takara ya karɓo abin da ya karɓo sannan ya zo wurin zaɓe ba a maganan a gana da wani ɗan takara a wannan wuri gaske ne ana karbowa kenan yawa karbo kuɗi ba an karbo duk wanda ya ce ma ko eskon da ya ce maka ba a karbo kuɗi gidan wani ba wani ma karbo kuɗi gidan mutum uku ma wato zagayawa ake yi a zaga nan an je an karba a wuce can a je a karba a wuce can a je a karba amma an ce su kan sa a rantse to ya mutum zai iya karbo gurin uku wani tabbas akwai mu a nan zariyan kamar tabbas kamar da ka faɗa nan akwai dan takarawa da shi an rantse zai iya ba da dari in ba a rantse ba zai ba da hamsin in ya ci zaɓe zai ba da ɗari. An ce akwai mai ma dubu ɗari uku gaske ne a nan Zaria? A a Ko da ƙila kai baka kai ga wanda ya ba ɗari uku ba ne? A a yi yan takarkaru masu ƙarfi a nan Zaria su hudu ne. Kuma duk cikin su wanda ya ba da kuɗi nawa ya bayar? Shi ya ci zaɓe shi ne ba da dubu tamanin ɗari kai zan ce maka har da goma. Ya ba da dubu goma goma na abinci a je a ci abinci a otal. shagargari da safe ya ba da ɗari ɗari in ya ci zaɓe zai cika hamsin hamsin a ba esko raguwan kuɗin su dubu hamsin hamsin da ya alkawari wato ɗari da hamsin hamsin ke wa wannan shine gaskiya sai dai bangaren kuma na biyu wanda yake bin shi da kura'a ya ba da dubu sittin sittin in an ci zaɓe duk abin da ɗan takara ya yi duk wanda ya yi za su ɗora a bisa nashi wato kenan ashe dai kuɗin nan suna tasiri mutum ya lashe zaɓen nan a gaskiya tsakani ga Allah akwai tasiri a tsakanin kuɗi tunda da su 'yan majalisun nan wanda suka haɗu a gida ɗaya sun yi abin da ya dace akan kuɗi za su iya cin zaɓe. Ba jin tsoron ko wannan zai gasgata magana da ake cewa delegate dai sun zama na siyarwa. Kai a ai kaji ai na ce mai girma gwamna ya bayani ya ce in mutum ya bawa kuɗi ku karɓa gwamna ma ya faɗa haka shi yasa kuka karɓe da safe amma kuma lokacin kafin ya faɗi magana duk ana wurin ma karɓin ba amma sani ba sai da aka dawo wa'insu ba su ma karɓi kuɗin ba saboda suna tunanin wai tun da kamar ni ina cikin yan aƙida alƙibula ɗaya ba ruwa na da gidanka ko nawa za ka bani zan yi wani hakan wanda na yi ni na bi Allah bai kai shi gaci ba faɗi saboda ni ina amfani in zo in ce maka bani kuɗin ka wallahi zan har in rantsuwan ce wallahi zan yi kuma ba zan yi ka ba ina tunanin ranar gobe kiyama zan biya ka haƙin ka ne saboda ban ga ma gaskiya ba na yaudare ka ne ka ban dukiyanka dole kuma zan biya ka ranar gobe to saboda haka ni da in karɓe ta in ci ta a duniya a lahira ta zama kakani kayi gara in haƙura inda Allah ya ji ni in karɓi kalilan din in jin abin da nake so kawai in tafi gida kai kai zaɓe ka ce har kaso uku a ka na delegate delegate mm. yanzu kana kallon cewa kuɗi na tasiri wajen canza ra'ayin delegate ka yarda a gaskiya tsakani ga Allah an baka da kuɗi ba kar maka shigo siyasa kar ma ka ce za ka tsaya takara ko wanda ya tsaya takaran bai da kuɗi akwai wanda ya zo ofis ofis dinmu ya zauna ya zo ya gabatar da kanshi a matsayin shi na dan takarar ciyaman na zare lokar gama bai da ko naira biyar haka ya zo ya fitar mana da manufan shi kuma gashi irin wanda ya kamata wallahi a zaba amma da yake bashi da kuɗi a wurin nan take wani ma duk bacci masa kama saboda maganar shi amma da shi maganar banza ba da kuɗi rana ya samu ko kwara ɗaya zero aka rubuta ana shi mawa to tsakani ga Allah a harkar siyasa kuɗi na tasiri to cin hanci haram ne kuma cin rashawa ne Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan daga birnin Washington DC yanzu kuma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ibani turata kuma kai ban cikin turɗa tana ta ƙauye ta taru siyasa kawai ta taru don can ta ka kowata an sa da wani don hauka amma da wani don hauka wani yayin wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa taho bai sake tago ba Allah kyauta ma bawan ka kawo wahalar da za ta eke. Bello da daddare za a yin wanka don saboda bai ɗafare gobe. To, madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da Hajiya Aisha ta Roma" daga Jami'ar Maiduguri da ke jihar Barnan Najeriya. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na yi mata wannan tambayar. To Hajiya kamar irin ɗaliban da suka fuskanci wani tashin hankali ko wata masifa a rayuwarsu, Shin sun san da zaman irin cibiyoyi ko ƙungiyoyi ko kuma shirye-shiryen nan da ke taimakawa wajen ba da shawarwari? Eh to kin ga shi wannan abu ne ba wai ga group of ɗalibai an gano ko wani abu ba. Mm. Kin ga dai gari ne dai wanda ko na ƙauye ya zo yana da ɗan uwa a birni. ‘Yan uwa dai da abokanan arziki su suke taimaka a taimaka gaskiya gari ne wanda alhamdulillahi ba za ki ma gane ba ma kowa yana harkan shi da sauransu mm. To yanzu kama a bangaren yankin jihar Borno ko ko in ce arewa masu gabashin Najeriya mm. musamman ilimin mata tunda aka sace ɗaliban nan na Chibok. Mm. Sai kuma gashi kwanan nan ba da daɗewa ba. An yi da To a irin wannan yanayin da ake ciki shin shi ko in ce ita ɗaliba arewacin najeriya ko arewa maso gabashin najeriya wani irin ƙwarin gwiwa za a bata domin ta ci gaba da karatu alhamdulillah makarantu fa suna nan suna ta karatunsu amma inda ya yi kamari mm. duk makarantun suna cikin gari ƙananan hukumomin da aka kai e, eh, banna e, eh. an maido da su cikin gari suna cikin gari wasu kuma iyayen akwai waɗanda suke da ƙarfin ma kai 'ya'yansu makarantun kansu mm, ma. so karatunsu ba wai ya tsaya ba ne. Yanzu wasu iyayen za su ji tsoron masu ba 'ya'yansu su tafi karatun su kansu 'ya'yan za su yi shakkar su koma su yi to wani irin ƙwarin gwiwa za a ba su. za a yi ta kansilin din su dai haka nan din a ba su karfin gwiwa a tabbatar an sinsa an samu tsaro a makarantu da sauransu mm. nan zai taimaka amma kan da gaske wasu iyaye ma ba su yadda suka 'ya'yansu kamar makarantun da suke cikin jeji kan ba su yadda ba Mm. Eh. Ah, malama kin taɓa wani zance mai muhimmanci batun mm. tsaron nan a makarantu mm. shin shi tsaron nan ya kike gani a bashi a hannun gwamnati ne ka cokal ko ko al'umma ma akwai rawar da za ta taka wajen tsara makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu musamman na kwana ai al'amarin tsaron nan ya fi karfin gwamnati ita kaɗai ta yi kowa da kowa ya kamata a shigo a taimaka an san dai um, makarantu dai da masu gadi da masu waye-waye amma tsaron nan dai kowa dai shiga cikinta. Hmm. To malama ai in ma muka yi maganar masu gadi yau sai kiga wasu makarantun na gwamnati. Hmm. Mai gadin tsoho ne tukub. Ɗan abin gudu ya tashi ɗaliban ma sai ya ruga ya bashi kila ma ya tunanin taimaka mishi hmm. ko kulki ko gora kirki baya da ita. ai kamar ɗaliban suna cikin wani yanayin da komi ma na iya faruwa da su wane kira za ki yi ma hukumomi a kansu ɗauki mataki kan irin wannan Aba? makarantu dai ba wai an bar su haka ba hukuma ba ta bar makarantu haka ba akwai security agents ba wai masu gadi tsofaffi ba mm. akwai su, su eh, makarantun ma akwai su police ɗin da su yanzu akwai 'yan sanda da sojoji a wasu makarantar da ake gadi at least a bakin gate dai kan mm. e, kuma kafin a shiga cikin makaranta yanzu ba ba a barin kofar makaranta haka a buɗe eh, sai an tantance mutane kafin su shiga kuma duk kowane makaranta an gina garu akwai dai garu mm. katanga eh akwai katanga kowane makaranta an kewaye ta da, da, da, da katanga kuma a bakin gate akwai masu securities yanzu kuma bar mu koma kan batun ilimi shi da kanshi ya kike ganin ilimin 'ya'ya mata yanzu a arewacin najeriya eh ana ƙoƙari ya gwargwado yan mata na karatu ko jami'o'i kika je yanzu ba kos ɗin da ba yan mata a ciki da kyau har da wa'anda da ake tunani maza ne kadai eh, za su iya ko injiniyarin ne ma da ake gani kamar ma mm, karatun maza ne akwai mata ciki su medicine din ma akwai mata ciki yanzu dai ba course din da zaki ji ki tsaya ki ga ba mata ciki akwai yan matan to kamar wani irin kalubale ne zaki ce yake fuskantar mata a makarantun jami'a a yanzu haka kalubalen mm, da yake fuskantar 'yan mata shine kaman yadda ka ce wasu da iyaye dai da yawa dai suna barin 'ya'yan suna shiga jami'an amma kuma wasu suna ganin ya mace ta je ta shiga jami'a ba tare da an mata aure ba wannan ma yana nan mm. ƙalubalen dai shine na bai wuce eh, wannan rayuwa da ake ciki na yanzu da kowa yake gudun kar 'yar shi ta ɓaci da mm. sauransu to Masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin babbar bakuwar ta Aisha ta Allaci Roma da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken David Shaukin ya ce jajircewarsa kan hana mai da ma'aikatar kula da tsofaffin sojoji hannun 'yan kasuwa ita ta jawo aka kore shi daga aikinsa. Labarin ya ci gaba da cewa sakataren kula da harkokin tsofaffin sojoji mai barin gado David Shaukin ya faɗa a jiya alhamis cewa an kore shi ne sakamakon dagewarsa a kan ƙin maida hukumar hannun 'yan kasuwa shirkin ya faɗa wa gidan rediyo na ƙasa a shirinsu na safe cewa ina ganin yana da matuƙar mahimmanci ga tsaron ƙasa da ƙasar da ke martaba jajircewar mu sakamakon samun hukumar kula da tsofaffin sojoji mai ƙarfi bana adawa da sauya al'amuran hukumar amma ba na son a mai da ita hannun 'yan kasuwa. Shugaba Trump ya ba da sanarwar za a maye gurbin Mr. Shulkin ne a ma'aikatar kula da tsofaffin sojoji a ranar Larabar da ta gabata, kuma ya yi masa godiya a kan irin ayyukan da ya yi. Sakataren ya ce korar siyasa ce a gaba da komai, musamman bayan tambayoyin da suka biyo bayan tafiyar da ya yi ta aiki a zuwa Turai a lokacin yanayin zafi na bara. Sai jaridar USA Today Jaridar ta rawaito labari mai taken ɗalibin makarantar Parkland David Hogg ya maida mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na Fox mai suna Laura Ingram martin da neman masu saka tallace-tallace a cikin shirin ta su janye sakamakon kalaman ɓatanci da ta yi a kansa. Labarin ya ci gaba da cewa mai gabatar da shirye-shiryen na tashar talabijin ta Fox Laura Ingram ta kaskantar da wanda ya tsira da ransa daga harbin kan mai uwa da wabin da ya faru a makarantar sakandare ta Parkland da ke Florida a kwanakin baya mai suna David Hogg inda ta kira shi da yaro rago mai kwakwazo da yayi wani abu mai muhimmanci fiye da kwakwazon da yake yi sakamakon kiran da ya yi masu tallace-tallace su cewa shirin ta kuma tuni wani kamfani ya amsa kiran kamfanin nutripet food wanda ke samar da abincin dabbobi ya janye tallan da yake sawa a cikin shirin na laura mai suna the ingram angle inda suka ce abin da ta faɗa bai yi daidai da yadda ya kamata a ce ana mu'amala da al'umma ba har ila yau jaridar ta usa today ta rawaito labari mai taken rasha za ta kori jami'an diplomasiyyar amurka sittin, gami da rufe ofishin jakadancin amurkan da ke st petersburg labarin ya ci gaba da cewa rasha za ta kori jami'an diflomasiyar amurka 60 gami da rufe ofishin jakadancin amurka da ke st petersburg a wani matakin ramuwar gayya kan matakan da kasashen yamma suka ɗauka na saka wani tsohon ɗallakin asirin rasha guba kamar yadda kafar yada labarai ta kremlin tas ta ba da rahoto a jiya alhamis haka kuma fadar gwamnatin ta rasha kremlin ta aika wa jakadin Amurka John Huntsman ce domin mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergi Ribkov ya yi masa bayanin martanin keke da keken da suka ɗauka akan Amurka. a cewar ministan harkokin wajen rashan sergi lavrov sharhin jiridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc nake cewa mu zama lafiya. To a gaida Naziru sai kuma ra'ayoyi da ko masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen wani muryar Amerika mai magana lawali mai shirar a garin Balle ilkuta karamar ko mulki ta gudu ta kusan shehu Najeriya. Ina kira da biyu da ku yi magana da mutanen zamfara. dukkan su kama hafi azumi na kwana uku a yi addu'o'i saboda wannan bala'i ya kai inda ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah tona maganin waɗannan matsaloli na kake-kake na rayukan jama'a Allah Ubangiji kai yi magani. Mai magana Aminu mai kafe ungo Galadima Kwantagora ta jihar Niger Najeriya. Inkiya ta kalma kalma hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto. raayi ra'ayina shine zuwa ga <clears throat> gwamnonin arewacin najeriya su ɗauki mataki bisa ga malaman makarantun nan firamare zuwa sakandare bisa ga yadda suke koyar da yara yaro ya zo ya yi firamare ya gama sakandare babu turanci a kan shi na ɗauko yaro daga naija zuwa nan kudu maso gabas saboda ya yi makaranta ya gama firamare ya gama sakandare amma an zo da shi tambaya ta abin da zai bada amsa guda ya kasa bada amsa ko daga waye sunan babanka waye sunan mamanka abin nan ya bata min da rai mugu mugu saboda haka ina kira ga gwamnonin arewacin najeriya su taki ɗau matakin da el ahmed ruwa iya ɗauka na jihar kaduna bisa ga malaman makaranta Assalamu alaikum BOE Hausa sunana Yunusa Tanko daga Bani in baka a jihar Niger. Don Allah kuma kamin sakona ga dambarwar da ke faruwa a jihar Kogi wanda ya kai har ya babban ɗan sandan Najeriya Idris ya kai ga sauki wannan ɗan sanda istetin na wannan jiha. Kaki sanin gaskiya ya kamata a ce an yi bincike an gane gaskiyan abin da ke faruwa a wannan jiha domin in najeriya mu zura ido mu ga da abin za ta kasancewa wannan da ake zargi to ya kamata a ce an gurfana da shi a gaban kotu domin gano gaskiyan al'amarin da fatan allah ubangiji ya kawo mana karshen waɗannan abin da ke faruwa a kasashenmu na najeriya da na afirka baki daya ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Pakistan ta sanar a jiya Alhamis cewa ta yi nasarar gwada makami mai linzami da za iya goya wa makaman nukiliya. An harbo makamin ne daga jirgin ruwa mai tafiya ƙarƙashin ƙasa kuma zai iya tafiyar kilomita 450. Wannan makami mai linzami da Pakistan ta kira mai suna babur an harba shi ne karkashin ruwa kuma ya isa daidai inda ake bukatar ya isa a cewar wata sanarwar sojin kasar wannan makami mai linzami za a iya goya masa makamai iri daban-daban kuma ya baiwa pakistan wani zaɓin kai farmaki to a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara a mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa da kuma salama abu da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri